uku da sittin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi shi mai albarka yana mana bayani akan ɗabi'u da halaye wanda suka dace da malamai masu sana'ar ilimi a mun kwana a lambar tarjama ta saba'in da biyar inda yake cewa قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل سهل الأشناني قال حدثنا بشر بن الوليد أنبأنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدنا أبو هريرة الله يقارى مسيح دايكي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfan al-jannati yau, al-qiyamah subhanallah sayyidina abu yake cewa manzon Allah sallallahu ya ce wanda duk ya koyi wani ilimi mimma yubtagha bihi wajhullah ilimin da ake koya asali dan neman fuskar Allah wato ilimin da ya shafi addini abin shafi qur'ani sunna tauhidi fiqhu da sauran ilmomi ibn battal yana cewa har da ilmomin da suke ulumul ala wato waɗanda suke taimakawa wajen fahimtar waɗannan ilmomin yace to wanda da ya koyi waɗannan ilmomin la ya ta'allamuhu ya zama bai koya ba illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya sai dan kawai manufar neman wani abu na duniya ma'ana ya canza manufar daga neman abin da ke wurin Allah zuwa neman abin duniya mukami ko shahara ko kuɗi ko duk wani abu da ake nema a cikin ababen duniya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yajid arfan aljanna ba zai ji ƙanshin aljanna ba saboda nisan da zai yi mata yau qiyamah ranar alkiyama Wani hadisi Al'imamu Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi a cikin Musnad ɗinsa haka nan Abu Dawud a Sunan haka nan Ibn Majah a cikin nashi Sunan ɗin haka Al'imamu Ibn Hibbana al-Busti a cikin sayi ɗinsa haka nan al-Imam al-Hakim Abu Abdullah ya rawaito shi kuma ce hadithun sahihun sanaduhu thiqatun ruwatuhu ala shaqqi shaykhaini walam yukharrijahu hadisi ne ingantacce malamai sun saha shi kuma yana nuna haɗarin da ke cikin juya akalar ilimi na addini ya zama mai neman shi duniya yake nema da shi sawa'un ya samu duniyar ko bai samu wannan kuma wani abu ne daban amma ya zama manufarsa wato duniya yake nema wannan wani bigire ne mai haɗari kwarai da gaske Allah ka tsare mu malam ya ƙara cewa akhbarana Abu Bakrin qala na Abu Muhammad Yahya ابن محمد ابن سائد حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا معاوية النصري عن الضحاك دقى الضحاك عن الأسود بن يزيد دقى الأسود ابن يزيد قال غير شعيب وني mai riwaya wanda ba Shu'aib ibn Ayyub ba kamar dan Ajuz kenan ya ce wa alqamat ya kara da alqama wato an dhahak an aswad wa an alkama. su uku din nan cikin ɗaliban makaranta Abdullahi ɗan Mas'ud yace walam ara shu'aiban zakara alkama, amma shi shu'aibu Ibn ayyub bai ambaci alkama ba ya ambaci dai dhahak da al-aswad ibnu yazid qala abdullahi ibn mas'ud su duka suka ce malamin su sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa law anna ahlul ilmi sanu ilma wa wada'uhu inda ahlihi wa sadu bihi ahla zamani walakinnahum بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به هموم أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك بلا دم سديكي cewa لو أن أهل العلم صانوا العلم da ma abota ilimi za su alkinta ilimi su mutunta shi irin mutuncin da ya cancanci ilimin wa wada'uhu inda ahlihi ya zama ba sa aje ilimi sai a tsakankanin ma'abota ilimi sadu bihi ahla zamani da wannan zai ba su dama su zama maɗaukaka shugabanni masu faɗa aji a tsakankanin mutanen zamaninsu walakinnahum kuma su dake cewa sai dai sun samu kansu a cikin wata jarabawa bazzaluhu sun watsa ilimi sun sake shi da ahli duniya ga masoya duniya ma'abota duniya waɗanda ba ilimin ne ya dame su ba liyanalu min duniyahu, dan wai su ma su samu rabo na duniyar a hannun yan duniya din fahanu ala ahliha sai suka wulaƙanta a idon mutanen duniyar wannan hadisi mauqufi iya nan na ibn mas'udin yana da hadari kwarai da gaske kamar yadda mai waka yake cewa walau anna ahlal ilmi sanu husanu da malamai sun mutunta ilimi to sai ilimi sai ya mutunta su sai ya kiyaye musu darajarsu babu shakka wannan yana daga cikin mazalik wato wurin zamiya wuri mai santsi da ma'abota ilimi suke fuskantar jarabawa game da shi wanda kuma dole ne mu gaya wa kanmu gaskiya mu kanmu ƙananan ɗalibai kafin ma ta kai ga su malamai ɗin duk mutumin da yake so ya mutunci a harkar ilimi da harkar addini to sai ya zama wato ya rufe idansa ya daina kallon 'yan duniya waɗanda ba ilimin ya dame su damuwar shi tafi kan waɗanda su ne suke neman abin da ke hannun shi na ilimi shine damuwarsu annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya hana shi cewa karya wala tadu ainaka anhum turidu zatal hati dunya waɗannan talakawa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka kauda idan ka daga barin su kana neman rayuwar duniya har wata rana wato wato saboda ya dan yi wani jinkiri game da ahlu suffa shi idan idan idan da sun yi fushi sai Allah ya fushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da waɗannan sun yi fushi to da sai Allah ya fushi don haka ake so ɗaliban ilimi su gane wannan muhimmancin tsayawa akan abin da yake shine ilimin da kuma taka tsantsan da 'yan duniya duk sanda suka ga wani ɗalibin ilimi ko wani malami mai farin jini ko mai zuhudu to so suke su zai su lalata shi to suke ya za a yi su zo su ci masa dunduniya ko kuma su ja shi a jiki su farraka mashi jama'a su sa zuba mai da mutunci inda duk abin da ake yi na zage-zage da aibata malamai da ake cewa a daina ba kyau ai in za a faɗi gaskiya mai ɗaci cewa akwai laifin malamai akwai sakaci da malamai suka samu da dilmiya wasunsu daga ciki da kuma biye masalar rayuwa ta 'yan duniya ba rayuwa irin ta ma'abotan ilimi ba ko mutane suna kallon su sannan kuma suna yin wa'azi suna cewa kaza ba kyau kaza da kyau sai kuma a ga cewa a mu'amalar su a aikace wannan abun yana da karancin faruwa tsakani da Allah wannan duk inda mutane suka kai ga suna so su yi musu biyayya su yi musu da'a to dan ba zai bari ba haka malamai yana da kyau su dawo cikin hayyacinsu akwai malamai da suka shuɗe da yawa waɗanda in ana tarihi ka ji wani an ce ko wanda lama bai da ita wani ma zaka ji an ce bai taɓa ganin sarkin zamaninsa ba sarkin bai taɓa ganin shi ba amma sarkin na shakkarsa masu faɗa a ji suna jin tsoron ma su ji an ambaci sunansa balantana su ji an ce yana neman su masu mulki sun je ƙofar gidansa ko sun je makarantarsa suna rawar baki ko sun tsuguna a gaban shi suna roƙon alfarma saboda ya riƙe darajar ilimin shi ya kuma haƙura da talaucinsa amma tun daga lokacin da aka wayi gari wata fikira ta shiga cikin aƙaliya ta masu ilimi cewa su ma sai sun rayu irin rayuwar da masu duniya suke yi attajirai da sarakuna da shugabanni to wannan ya kawo musu tabara a cikin lamarinsu kuma da a ce hakan zai sa ne a dalilin haka bari su je su tashi su nemi arziki na Allah ta noma da kiwo da kasuwanci da kwangila da kwadago har wanda Allah ya ƙaddara ya samu daga cikinsu in ya samu din in ya ga yana so ya irin wato abin da zai mora na rayuwar duniya sai ya mora daga halas ɗinsa amma sai ya zama abin da suke ake gani a hannunsu na dukiya mafi karanci ka ce akwai shubuha a kansa al'umma tana zargin source na irin wannan ah, arzikin da ke tare da su gaskiya dole ne kaga an wayi gari malamai mutuncinsu ya zama wato mai sauƙin takawa da kuma wannan abin babu daɗi ba yi da kyau bai da alfanu ga al'umma domin lokaci guda kuma ita al'ummar tana jawo kanta wani sabon babi ne na fitintunu aka wayi gari babu wani mai mutunci a cikin al'umma to al'umma ta zama abin tausayi abin ban takeici ubangiji Allah ka gafarta mana Allah kuma ka tsare mana imanu a shine ibn mas'ud ne da yake faɗa yana cewa walau anna ahlul ilmi sanul ilma idan da malamai za su mutunta ilimin su wa wada'uhu inda ahlihi suka sanya shi a wurin mazoya ilimin sadu bihi ahla zamanihim walakinnahum sai dai su malaman baddaluhu sun sun sarar da ilimin su da ahli duniya liyanalu min dunyahum fahanu ala ahliha sai ibn mas'ud ya ce sami'tu nabiyyakum ji annabinku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa man ja'ala al-humuma hamman wahidan hamma ukhratahu wanda duk ya dauki damuwar shi gaba ɗaya dunkule ta wuri guda ya mai da ita damuwar da tafi damunsa ita ce damuwar lahirarsa ya zama na ka saka tunkarin lahirar ka gaba gadan gadan duk abin da kake yi ka dinga ƙoƙarin ƙulla alaƙa da makomarka a lahira amfanin me zai maka a lahira cutarwar me zai maka a lahira sai kai mu'amalance shi da gwargwadon haka in amfani ne ka yi idan cutarwa ce ka bari to duk wanda ya mai da rayuwar shi haka kafahu Allahu hamma duniyahu damuwarka ta duniya sai Allah sai ya wadatar maka da ita wa man tasha'abat bihi humu ahwalid duniya. wanda ko ya raba hankalin shi ya zama duniya kawai ita ce damuwarsa lam yubali Allah fi ayyi ha halaka ba ruwan Allah da shi Allah ba zai damu da ina wannan mutumin zai halaka ba tsawon halaka ta rayuwa ko halaka ta addini wato wanda ya zama ya gama cinye energinsa da rayuwarsa duka a neman duniya bai bar malahirarsa komai ba duniyarsa ce kawai damuwarsa wannan ya shiga tafarki na halaka kuma Allah bai damu da halakar wannan mutumi a ko'ina wannan hadisi yana cikin musannaf na ibnu abi shayba da musnad da, sunan ibnu maja da littafin mun karanta shi a cikin jami'u bayan ilmi wa fadlihi haka nan da cikin al-madkhal ila sunani al-kubra ta ta ta, al da wasu rari duk da yake ah, malamai suna kallon cewa isnadin munkari ne isnadinsa munkari ne saboda a ciki wancan mutum mai suna abdullahi ibnu numair mai riwaya daga muawiya daga nahshal daga dahak to ana kallon cewa shi nahshal din can yana da illa nahshal Ibn sa'id yana da illa kamar da abu hatim radi ya fara sai dai wannan bai hana a kalli ma'anar da ke cikin hadisin cewa ma'ana ce mai kyau ba Allah ya gafarta ba. bayan ya sake cewa akhbarna abubakrin قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن حماد الكوفي قال حدثنا أبو أسامة عن عيسى بن سنان قال سميت وهب بن منبه يقول لعطاء الخراساني يتي كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم wannan fa tabi'ai ne masu ke wannan magana ce ah malamai da suka zo gabaninmu sun kasance sun wadatu da iliminsu ya maye musu gurbin duniya ba su damu da ita ba fakanu la yaltafituna ila dunyahum haka ba sa damuwa da duniya ba sa kallon duniya fakana ahlud dunya yabdhuluna lahum dunyahum su kuma yan duniyan sai suke ɗauka abun duniya suna ba malaman nan ragbatan fi ilmihim saboda kwaɗayin ilimin malaman fa asba ahlul ilmi minna al-yawma yabdhuluna li ahli dunya ilmahum yace kuma an juya abu ya zama al-iktijahul mu'akis kamar da yake cewa ya zama anti-clockwise an waye gari su kuma yanzu masu ilimi su ne suke ɗaukan ilimin suna saryar da shi a gaban 'yan duniya ragbatan fi duniyahu saboda neman duniya fasba al duniya kad zahadu fi ilmihim sai 'yan duniya suka suka suka wadata suka nisanci ilimin malaman lamma ra'au ko lima ra'au min su'i mawdi'ihi indahu da suka ga shi kanshi ilimin bai da wata kima a wurin masu ilimin idan abinka ka aka gane ba yi da kima a hannunka ba wanda zai kimanta shi ko matarka ce da 'ya'yanka ka bar suna tafiya tumbur tsirara kaga baka mutunta su ba kenan ko ya za ka tsammana wani mutunta su idan ka bar motar kan titi ta kwana ka zo ka tarar da wani abu an an sace ko yara sun maka zane zane ko an kwanta taya kai ka ja baka alkinta kayanka ba wanda duk bai alkinta abin da yake da shi ba to kai ya mamaki dan wani ya wulakanta abin sai shi atsa ya ce fa iyyaka wa wa abwab salatin ya kai ya kai wabu ina jan kunnanka ka guji kofar gidajen sarakuna yana da gaskiya abin da ke zubo da malamai mutunci malami ya zama dan fada ina aikin ana neman shi na za gan shi a fada to ne na zuba da wani mutunci tun bayo ba fa inna inda abwabihim fitanan domin a kofar sarakuna da masu mulki akwai fitintunu kama barikil ibil kamar wato garken raƙuma akwai shedanu a wurin bal tusibu min duniyahum shay'an la tusibu min duniyahum shay'an illa asabu min dinika mithlahu ce wallahi ba za ka samu wani abu na su ba sai sun sai sun ci kwatankwacin shi na addininka duk zuwa ɗaya da za ka yi to sai ka rage point ɗaya a darajar ka da mutuncinka duk abu ɗaya da za a ɗauka a baka to sai ya rage daraja ɗaya a cikin darajarka ta addininka duk yadda da ra'ayinsa ɗaya da za ka yi sai ya rage abu wani guda ɗaya a cikin addininka shi ga malamai na Allah suke guje ma kofofin sarakuna in kuma an gayyace su za su je ne da izza su je su faɗi abin da za su faɗa kawai su tashi amma ce malami a sa mashi kujera wato yana da mazauni a Belat na farko dai akwai abin da za a dinga yi na barna yana gani bai sai yana wani lokaci ma sai ya goyi bayanta ko yayi yi musharaka a cikin barna zai ga ana lahau ana kare dokokin Allah bai iyawa sannan kuma ya fito cikin mutane abinda zai dinga kokari shine ya gamsar da mutane cewa gidan sarkin nan fa gidan alkhairi wannan ah, abin gudu ne kwarai da gaske sai malam eh, malam Muhammad ibn Hussein yake cewa fa idza kana yukhafu ala ulama'i fi zalika zaman tun ya zamana a wancan zamanin na tabi'ai lokacin da sarakunan ma mutanen kirki ne amma ana tsoratan masarakuna ana tsoratar malamai an taftinahum dunya ana tsoron kada duniya ta zama musu sababin fitina ba musu musiba fama zannuka bihi fi zamanina haza me tsammanin ka zamanin nan namu karni na hudu kenan yake magana shi to kuma me tsammanin ka da karni na goma sha biyar wannan zamanin mu da muke rayuwa sai ce wallahu almusta'an Allah shine abu neman taimako ma a'azama ma qad halla bil ulama'i min al fitani wa hum anhu fi ghafla la hawla wala quwwata illa billah al'ajuri zaka ji a jikinka akwai yana jin damuwar shi ma wajen magana yace wani irin bala'i ne mai girma ya auko kan malamai wasu ma ankara ba mutanen da su ne masu ankarar da al'umma masu yi wa mutane tunani waɗanda ake fata su zama fitila al'umma wasu ma bala'i ya darkake su kuma ba ma ankara ba ne bala'in da raka ki shine wannan fuskantar duniya da malamai suke kamar da muka ambata in ya zama malami damuwarsa shine riga da abin hawa da mata da dukiya da jari da influence a cikin mutane kaga wannan wannan ai bukatun yan duniya ne ya kamata ya zama damuwarsa shine yadda za a yi aiki da iliminsa don Allah ya karantar ya sa mutane akan tafarki mai kyau su tsarkake zukatansu da ayyukansu su kusanci Allah su gyara lahirarsu wannan shi kamata ya zama damuwar shi amma sai zama damuwar shi kawai rigunan da zai saka da tarurruka da zai je samu kuɗi da harkokin da za su kawo mashi wato ɗaukaka a cikin 'yan duniya ya manta da wancan aikin nashi aikin da yake tutiya na gadon annabawa ba shi ya dame shi ba malami ya shiga haka to ga ya shiga ya shiga wata jarabawa mummuna kuma bai ma san haka ba so duk sanda aka zo aka ce mishi wannan abun ba daidai ba ne sai ga hasada ake mai duk sanda aka ce ba a san malamai na Allah da yin irin wannan ba sai ƙoƙarin ya jawo wasu ayoyi umumat dan ya goyi bayan abin da yake yi wannan kaga abin abin tausayi ne abin tashin hankali malam ya sake cewa akhbarna Abu Bakr قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سعيد ابن عامر قال عن هشام صاحب الدستوائي قال قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى بن مريم عليه السلام na karanta a cikin wani littafi wanda aka ce mini maganganun da ke cikin maganganun Isa ne alaihi salam kaifa kunu min ahli ilmi man sakhita rizquhu wa ihtaqara manzilatuhu yaya ma za a yi a ce yana cikin malaman malamai mutumin da man sakhita rizquhu wanda arzikin shi ya taɓe wa ihtaqara manzilatuhu man suqita rizquhu wanda aka tabar da arzikinsa wato ta hanyar bashi sadaka kenan wa kira manzilatuhu kuma aka wulakanta matsayinsa wa qad alima anna dhalika min ilmi llahi wa qudrati alalun kuma ya san cewa da arzikinsa da matsayinsa duka daga Allah ne da kaddarawa Allah wa kaifa yakun min ahli ilmi man ihtamma Allah fi ma qadahu man ittahama Allah fi ma qadahu mutumin da yake tuhuma Allah a cikin qada'in Allah yana ganin dan me yasa Allah ya shi ma malami ko me yasa Allah ya shi matalauci ko me yasa Allah ya shi iri kaza ya za a ce malami ne walaysa yarda shay'an asabahu ya yarda da kaddara ta same shi kaifa yakun min ahli ilmi man masiruhu ila akhiratihi wa huwa muqbilun ala dunyahu ta ya a ce malami ne mutumin da ya san yana kan hanyar lahira ne amma kuma duniya ita ya tinkara ita ya damu da ita bai damu da hanyar da yake akai ba kaifa yakunu min ahli ilmi wan dunyahu afaru indahu min ukhratihi ya baya ce malami ne mutumin da yake fifita duniyarsa akan lahirarsa wa huwa fi dunyahu afdalu raghbatan ya zama cewa duniya ya fi kwaɗayinta ya fi bata falala ya fi kwaɗayinta wa kaifa yakun min ahli ilmi man yatlubu al-kalama li yuhaddith bihi wa la yatlubuhu li ya'mala bihi mutumin da yake neman ilimi dan ya faɗa aji a ce ya sani ba dan yayi aiki da shi ba wani yana cikin kitabu zuhud na al'imamu ahmad ibn hanbal da irinsa na al'imamu abu daud واخبرنا ابو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد السندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال يتي سمعت الفضل فضيل بن اياد يقول فضيل يتي ان الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار الله ينا سن malami mai tawalu mai kankan da kai suna cewa a cikin karin maganar larabawa at-tawadu'u wi'a'ul ilm tawalu'u shine abin nan kwano ko masakin ilimi suka ce kaga ko masaki duk da ya ƙara zurfi to ya fi cin abin da za a zama ya fi ɗaukan quantity to haka duk wanda tawalu'un shi ya ƙara zurfi to zai iya zai iya samun ƙarin ilimi da fifiko a ilimi wa yabghudul alim jabbar Allah yana ƙin malami wanda yake jabberi wanda yake mai girman kai mai nuna ɗagawa, mai nuna ya isa wa man tawaba lillahi warafahu Allahu al-hikma wanda duk ya kankan da kai a gaban Allah sai Allah ya gadan masa da hikima wannan shi ma yana cikin ah, littafin abin nan jami'in al-Imam at-Tirmidhi قال حدثنا قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد حدثنا خطبه حدثنا حزم قال سمعت مالك بن دينار يقول انكم في زمان اشحب لا يبصر زمانكم الا البصير yace kuna rayuwa a wani zamani ne wanda yake ashab rikirkitacci wannan fa tabi'i ne fa malikul dinar malamin su maliku ne maliku ibn anas yace kun zo wani zamani wanda ya riga ya rikice ma'anan ashab shine kamar irin yadda da rana tsaka idan hadari ya taso sai kawai gari ya du sai zama baka iya tantance meye to a irin wannan lokacin da me zaka iya gane gari da fatilla la yabsuru zamanakum illa albasir babu mai iya gane kan zamanin nan sai mai gani har innakum fi zamanin kathirun nafakatukum kuna wani zamani wanda masu alfahari masu surutu sun yawa kadin tafakat alsinatuhum fi afwahihim sun cika suna cika baki suna korototo wa talabud dunya bi amalil akhir suna neman duniya da aikin lahira da karanta alqur'ani da limanci da huduba da wa'azi da, da sallah waɗannan dai ayyukan lahira ne amma sai dan mutum yana yin su manufar shi shine ƴan duniya su gani su sallame shi fahdharuhum ala anfusikum yace a hirdinku ku nisance su la yuqiukum fi shabakatihim kar ku bari su sanya ku a cikin komasu, a cikin net ɗinsu ya alim ya kai malami anta alimun ta'kulu bi ilmik kai malami ne mai cin abinci da iliminka ya alim anta alimun tafkhuru bi ilmik tafkhuru bi ilmik malami mai cika baki da alfari da ilimi ya alim anta alimun tukafiru bi ilmik malami mai neman tara abun duniya da iliminka ya alim anta alimun tastatilu bi ilmik ya kai malami wanda yake daga mutane ka faɗa yana yana yana yana huci saboda yana da ilimi yana yana ganin kowa bai isa ba law kana hadha al-ilmu talabtahu lillahi da wannan ilimin da don Allah ka neme shi na ru'iya zalika fika da an ga alamar tsoron Allah tare da kai wa fi amalika da an ga alamar tsoron Allah a cikin aikinka Abu Hatim Razi ya tushe a cikin kitabu Zuhud da kuma Abu Nu'aymin a cikin Al-Hilya da Ibn Asakir a cikin Tarihu Madinati Dimashqa qala Muhammad ibn al-Husayn malam ajuri da ya gama kawo na maganganu masu ban tsoro sai ya ce fa in qala qa'ilun da wani zai ce fasif lana akhlaqa haula'il ulama allazina ilmuhum hujjatan alaihim algawtu malam muna fata ka yanda ka bayyana mana sufofin malamai na kwarai a baya ka bayyana mana siffofin waɗannan malamai waɗanda iliminsu ya zama hujja a kansu hatta idza ra'ayna man yusharu ilayhi bil ilm in mun ga wanda ake nuna shi ana cewa ga malami ya itabarna ma zahara min akhlaqihim sai mu tsaya mu dau izina da abin da ya bayyana mana na ɗabi'unsu fa idza ra'ayna akhlaqan la tuhsinu bi ahli ilmi ijtanabnahu saboda idan muka ga wasu halaye tare da shi waɗanda ba su dace da ma'abota ilimi ba sai mu guje su wa alimna anna mastabdanuhu min dana'ati al-akhlaqi aqbahu mimma zahar daga nan mu gane cewa wannan abin da ya bayyana na munin halayensu to bai kai munin abin da ya buya ba wa ma fi aka akbar kenan ko wa alimna annahu fitna magana cewa wannan malami jarabawa ce a cikin al'umma fajtanabnahum sai mu guje musu li Allah naftatina kama futinu don kan mu shiga irin kwakyara da sawarwarar da suka shiga wallahu muwaffiquna lirrashadi Allah muke fata ya sa mu dace da shari'a yace kila lahu sai a ba mutumin amsa a ce na'am gaskiya ne sanazkuru min akhlaqihim ma idza sami'aha man yansubu ila ilmi raja'a ila nafsihi fatasaffaha amru za mu ambaci halayensu amma ba wai dan kawai kai ka guje musu ba da wannan dalilin ku amma kuma dan su din su kansu masu dangantuwa ga ilimi su tsaya su saurari waɗannan halayen idan mutum ya ji an ambata to ya tsaya ya kalli kanshi ya jujjuya shafukan rayuwar shi fa in kana fihi khuluqun min tilka al al makruhati al madhmumati istaghfar Allah kuma ba ba a so su halaka idan mutum ya jujjuya ya ga cewa a cikin halayen da aka ambata munana waɗanda aka samu sun zama ta'adar malamai ya siffantu da wani hali cikin waɗannan munanan halaye ya dawo cikin hayyacinsa ya maza ya faɗaka ya nemi gafaran Allah wa asra raja'ata ya gaggawa ya dawo an hayabar wannan mummunan aiki ila akhlaqin ila akhlaqin hiya aula bil ilmi ya canza halaye zuwa halayen da suka fi dacewa da masu ilimi kamar da ake mata wa'azi ake ake ake wa samari wa'azi ake ma duk mutanen gari wa'azi to yau kuma malam zai wa malamai wa'azi ne shi to su ma ga halayen da ake fata su gyara yace mimma yuqaribuhum ila Allah azza wa jal wanda halayen da gyaran da zasu yi zai kusanto da su zuwa ga Allah madaukakin sarki wa tujafi al akhlaqi wa tajafa al akhlaqi allati tubaiduhum an Allah kuma wannan ya nisanta su daga halayen da zasu nisanta su daga Allah fa min sifatihi fil ilmi fi talabi fi talabi bil ilmi daga cikin munanan halaye na malamai waɗanda ba na kwarai ba a cikin neman ilimin shi tun daga farko yatlubul ilma bisawi wal ghafla za ga da rafkannuwa da gafala a wajen neman ilimi baya ɗaukan ilimin da da muhimmanci baya ɗaukan shi da daraja bai sa shi a cikin wani abin a zo a gani ba yana da sahau yana da rafkannuwa ana karatun bai hankalin shi bai kai ba yawan fashi a makaranta yawan wato ya zo makarantar ma ana ana ana katin ya wata sabga ya raina malaman wal ghafla da kuma gafala bayan an ba makaranta kuma baya nazari baya bita baya halartar tutorial da ƴan uwansa kaga wannan kwa university ne da kaga haka wajen ɗalibi kai ka san inda ya nufata wannan ba zai kai labari ko ya kai labari ba zai fahimci abin da ake yi ba ba zai gane ilimin ba don haka kaga ɗalibi wanda yake da gafala haka a cikin aji wata aya da Allah ya saukar sai da ya aiki da ita abinda muka sha faɗa ba duka ayoyin nan ne ba ga dace da abinda shi yake so akwai abinda Allah ma yake faɗa mishi ai na san kaza kake so amma ba haka zan maka ba wannan faɗan gatan da Allah yake so kenan shi take cewa ina ganin ubangijinka yana biye ma san ranka amma da haka akwai abinda aka saukan masa wanda ya so da ma ba haka aka yi ba amma dole aka yi aiki haka sahabban shi suka taho haka na bayan su haka na bayan bayan su da suka bi da kyautawa mu sai muka zo zamanin da kowa abin da yake so a ransa kawai shi ya damu da shi Allah ya ji kamar albani namu da zaka ji ya ce sai mutum ya zo maka da bulugul maram kawai bude maka wani shafi ya ce wannan hadisin shi kadai kawai nake so a karanta min shi yanzu nan zan je muƙabala <laughs> wato ba aiki da karatun ba jayayya ne je da karatun saboda ka iya hadisin da ke da alaƙa da jayayya kawai shi shine damuwarsa me ke gaba me ke baya na ruwan shi to haka irin wannan zamanin da mutane suka mai da al'ada su shine malami ya karatu na awa ɗaya awa ɗaya da rabi wani karatu wani darasi awa hamsin sai a je a gugutsuro nan minti uku can minti biyu can ɗaya da rabi abubuwa masu tada fatuntunu da rigingimu su ake su su za a yi ta yaɗawa su za a yi ta sharing kuma da haka za a yi hukunci wa malamin mala albani namu Allah ya gafarta mai yayi yayi baran-baran da masu yin wannan abu amma kuma yanzu mutane suna mishi wannan abin suna ganin kamar kauna ce da soyayya muna ce musu ba haka bane suna cewa wai a'a su manufarsu ta alheri ce kuma da san mutane su ne masu zargin wasu da suka ce ya kamata a editin din karatunsa duka wannan editin ne da naku da nasu Na kuma ya fi haɗari ba ilimi mutane suke nema ba shi za jama'a yana da kyau mu da muke ɗalibai mu gane bambancin ɗalibai da bambancin waɗanda suke wato me zan ce musu ne irin kawai wayayyu a addini wayayyu alaƙar su da ilimi shine wayewa general me ce ne eh, consciousness wato mutum lacca kawai yake saurara ko irin waɗannan gajajeren bidiyoyi ɗin waɗanda suka dace da son zuciyar shi sai zama fil jumla ya waye a addini amma karatu keke da keke na jan baki na littafi bango da bango halari bukhari abu dawuda shamawi bai fasan wannan bai san su ba ba wallahi tallahi jama'a galibin usalan mu yanzu a haka suke amma kuma su ne har zaka ji suna cewa mu sunna muke bi tunda annabi ya faɗa dole sai an yi aiki da kaza ba wanda ya isa mu wayayyu ne duk ba abin da suke faɗa ba irin su ne za ga har suna da wato jur'ar mu ba ruwanmu da maluku mu ba muƙallidai bane wanda ko malamin anguwarsu da ke musu limanci wanda ya musu sallah asuba yau dinnan shi bai isa ja da malamin a karatu ba amma yana rigima da maluku malamin da ke musu sallah wallahi bai isa ja da shi ba ana magana ilimi ne a auna a sa a sikini amma yana magana wanda ya mutu fiye da shekara dubu irin waɗannan mutanen su ne akan wannan gwadaba su ne lamba ɗaya to duk wanda tsautsayi ya sa ya zama malami sai ka gan a cikin sai ka gan shi da irin wannan matsalolin sau dama bai nemi ilimi dan Allah ba ya nemi ilima ne kawai dan yayi dan sha'awa dan musu da jayayya da ƙure to da ka zama mu kiyaye irin wannan ɗabi'ar eh laccoci da wa'azozi suna da amfaninsu amma ba sa mai da mutane malamai ba sa mai da mutane malamai kalla ka ga a university muna yawan kwatanta da university saboda za ka yi cewa shine wani environment wanda aka ba ilimi muhimmanci akwai laccoci wanda suke prescribe na kowane department da ake kullum su ne in ka je kai ka shekara hudu za ka zama graduate a wannan fannin kuma ka iya shi baya ga su ba akwai public lecture ba akwai symposium akwai inaugural lecture da ake lokaci bayan lokaci tsakaninka da Allah akwai wanda ya jami'a ya zauna ya ce iya waɗannan yake halarta daga baya iya ilimi sai dai iya jayayya da musu kawai kuma ita ma jami'a ba ta bashi certificate ta ce tunda ta zo public lecture guda guda ɗari uku da aka yi a jami'a nan shekara biyar yau kana na a cikin jami'a duk sati kana zuwa public lecture da ake kowane department ka je ka saurara wataƙila ma haka ba da gudunmawa a ce to kama ba za a baka digiri wani iri za a baka tukunna kenan wani department za a baka <laughs> tunda Allah wata public ce wata wata an yi ta a tattalin arziki wata an yi ta a kiwon lafiya wata a tsaro wata a ilimin eh, halayyar dan adam to a me za a baka digiri kenan saboda haka zaka iya turanci ka iya musu kanka ya cika da hayaniya iri daban-daban amma tsabar ilimi ba za ka iya ba saboda ita kanta wannan lecture za a ce to kai ma zo kai mana kwaya ɗaya ba za ka iya ba bayan ka saurari guda talatin da ka za mu zama mu gane idan ilimi kake so ka koya na ilimi na addini to dole wannan sai ka bi yadda malamai suka tsara shi manhajinsa waɗancan kuma laccoci da duk wata hayaniya su koya maka wayewa da sanin yadda inda aka kwana inda aka tashi da shiga rikici in kana so ka shiga saboda wanda yake son ya koyi ilimi sai ya bi shi gaba gaba yadda malamai suke koyar da shi daga ƙasa har a tashi har Allah ya kai mutum ya kai inda Allah ya kaddara masa malam ya ci gaba da cewa yace fa in kaifa to yaya abin yake yace kila sai a ce mashi laisa muraduhu bil ilmi fi talabil ilmi annahu fardun alayhi wanda ya zama yana neman ilimi ba dan yana tunanin ilimin farilla ne akan sa da ya ta'allama kaifa ya abudullah ba yana neman ilimi ne dan ya koyi ya zai bautata wa Allah ba fi ma ya abuduhu min ada'i fara'idihi wa sunabi maharimi ba damuwar shi ya san abin da yake wato ya bauta wa Allah farloli ya aikata su haramun ya guje su ba inna ma muraduhu fi talabihi abin da yake da manufa game da neman ilimi shine mene yakthur ta'arrufu annahu min tullabil ilm yana so shi ma a san shi a cikin ɗaliban ilimi kawai a san da shi me yake nema shahara popularity followers abin da yake so shi ma a san shi kenan manufarsa kawai shine a ce shi ma yana cikin sabga ilimi an san da shi annahu min talabi li yakuna indahu li yakuna indahu kuma ya zama akwai ilimi tare da shi fa idza kana indahu idan ya samu ilimin hazzaba nafsahu sai zama shi ma ya zama dan gayu ya zama dan yayi kullu ilmin idza sami'ahu aw hafizahu sharufa bihi indal makhluqina sara ilayhi duk ilimin da ya zama idan ya iya shi ko ya san shi ko aka ji shi a bakinsa zai ja masa farin jini a gun mutane sai ga yana da gaggawa zuwa ga wannan ilimin yanzu kalli hada alkur'ani iyaye da suka jarrabtu da san yayin su hada alkur'ani ba fa ya cikin manufarsa cewa saboda ƴaƴan su zama ƴan aljanna ba sa kawo wannan a ciki a saboda kawai a ce ga iyayen alaramomi ranar bikin yayan ɗalibai saboda su dinga nuna su a cikin dangi da ƴan uwa da abokai cewa ai yaro na yayi hadda saboda ka sun canza ma sun canza ma yaran manufar hadda abu ne mai daraja ilimi mafi daraja da ka koya shine alqur'ani amma tsakanin iyaye da malaman da society sun canza manufar karatun alkur'ani ya zama ɗaliban ba abin da suke kalla ba ke sai zama kamar shi ma boko ne da zaran ka shiga boko an baka admission a university da danginka da 'yan uwanka da abokanka duka ma su gana maka alhamdulillah ka samu abin yi nan da shekara hudu kana gamawa za ka samu aiki shikenan ka yi aure ka ci gaba da rayuwarka haka ya kaya ka mutu ba ka da matsala kai a duniyar nan abin da kai ba da nuna maka kenan cewa ai kai ka riga ka samu abin da za ka tsira a duniyan nan babu wanda yake tunanin lahira to yanzu ma ilimin musulunci shi ma ka aikin shi shi yasa wanda duk ba wanda duk ba a yi ba a samun farin jini da shi mutane ba su so ilimin tauhidi ilimin eh, eh, hadisi ilimin da zai zama wato mutane za a dinga gaya masa abin da ba su san ji to mutane ba su san ba su san su koyi shi san su koye shi ilimin nahu dan kai nahu ina rawan da kai wanda ce ma wa ma san abin da kake kai ka san ne da kake saboda ka babu wanda ya damu da shi a madina aka ce za a bude ajin hadda alqur'ani ajin koyon karatu alqur'ani mai girma makaranta hadda za ga mutane sun cika to haka a cikin ilimi in ka ga mutum wanda damuwarsa kawai wani ilimi ne wanda idan ya iya shi idan yana karantar da shi mutane za su so shi irin wannan barkwancin da ake malami zo gun wa'azi yayi ta surutu kamar dan nanaye saboda zai yi farin jini a gun mutane mutane za su so shi za a ce ai malamin nan yana sa mu nishaɗi haka za ka ji mai taliki yana cewa duk wurin da za a je a yi wa'azi kaga ana ta shewa ana ana rangaji malami ya magana ana ta ƙyaƙya ta dariya to wallahi ka san wannan ba addini ake kurawa ba addini ake koyarwa ba ana yin wani abu kawai mun ana koyar da addini mai sabai suka ce ka annama ala ru'usihim at-tayr su mutanen eh, da ake koyar da addini shine idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan mu'mine suna yin wannan rangajin da rawa ne a wurin addini ya zama addinin coci kenan ko addinin kadiriya ba addinin sunna ba domin kiyaye wannan jama'a amma ka ji malami ya zama kawai malam irin inda ka san wani sabon ƙalarawi Allah ya ji kanshi ya riga ya rasu ana ta ana ta cashewa kawai ana cashewa ƴan mata suna son a gayyato irin wannan a wurin biki samari suna son a gayyato shi har manya ma suna son a gayyato shi dan su ma su dan su dan ji saukin tension na na na na na subsidy din nan ko to to wannan ba addini ake karantawa ba haka zaka tashi daga wajen ba za ka ji wato ka ƙara wani abu na tsoron Allah ko ka rage wani abu na laifi ba ko ka yi niyyar gyara rayuwarka ba don haka ma hudu ba juma'a wa'azi ne hudu ba juma'a mutum ya zo ya mai da shi dandamalin shirme wanda masu sallar za su tashi ba san me suka koya ba kawai an cika musu kwakwalansu da hayaniya yace wa kullu ilmin idza sami'ahu aw hafizahu sharufa inda al-makhluqina sara ilayhi wa khaffa fi talabi zaka ga yana ta yana sauri wajen koyansa wa kullu ilmin wajaba alayhi ilimin da ku ya zama wajibi akan sa fi ma bainahu wa bainar rabbihi azza wa jalla an ya'lamahu fa amala bihi qula alayhi talabu duk ilimin da ya zama cewa tsakanin shi da Allah ne wanda bai buƙatar wani ya shiga tsakanin shi da shi haddace alƙur'anin don karanta shi don Allah zikirori ibada ta azumi ibada ta sallar dare ibada ta sadaka duk ilimin da ya zama in ya koye shi babu wani wanda ke buƙatar wannan ilimin a wurin sai shi ke da buƙatar ilimin don ya aiki sai ya masa nauyin koya fatarakahu ala basiratin min sai ya watsi da shi saboda duk malamin da ya zama karatun shin aka je saurara ko dace jama'a ku ji tsoron Allah jama'a ku gyara abin da kuke ci Allah ya matsawa mutane wallahi kullun shi dai a ji tsoron Allah kullun da ya cewa mutane ba su kullun sai ya zakulo laifukan mutane wani ustaz fa aka ba mu labari a Abuja aka ba shi masallaci da ya ko sai kanta da ya fara kanta da hakamul janais irin wannan na mallan shi da yake karantawa yana so ya sa su dole sai sun koyi ya ake wankan gawa ya ake sallar gawa ya ake addu'a sallar gawa bayan na lokaci kawai ba a yi karatun nan jin ba a karatun nan kwaya biyar ba kwamiti kawai suka ce gaskiya an dakatar da shi ce yanzu zai ya ta mana karatu akan akan mutuwa saboda shi wannan karatun ba wanda aka je koya wani bane a ana so kai ka koya ne dan randa ta kawo kanka ka san yadda za ka yi su kuma wannan damar su ba wallahi cire shi suka yi cire shi aka yi daga karantawa karshe bar masallaci ne na ce masha ba ai ba a farawa da nan sai ka fara musu da abin da suke so a yi kai ma cikin raha haka nake gani yace to shi ya ga an zo an yi mutuwa an rasa yadda za a yi ya cewa ya kamata akwai wannan yace to ai ba garin mutuwa bane garin mutuwa bane ka san mutuwa ka koma garin to shine mutane ba sa son karatu wanda zai zama su ya shafa aiki ake so su yi sun fi son a dinga harba wasu ma shiddati faqarihi ilayhi tare da cewa wannan shi kafi tsananin bukata yaf'ulu alaihi sai maka nauyi an yafutahu sama'ul ilm sama'ul la ilmin qad aradahu hatta sama'u ilmin qad yana mishi nauyi wani karatu ya kubuce mishi wanda yake so ya ji hatta yulzima nafsahu wannan karatun karatun da ba wani abin arziki bane hayaniya ce a ciki zai tirsasa wa kanshi sai yaji. alal misali yanzu jama'a ne, sai zamana ga masallacin da yake sallah amma bai damu da hudubar da ake ba saboda ba irin wanda yake so bane amma yana nan yana ana ana huduba anan yana kallon wata huduba a wani gari online saboda ana cashewa ya fi damuwa bai so ya misin din waccan huduba saboda hayaniyar da ke cikinta amma nan da ake yin wa'azi ana cewa ittaqullah ittaqullah bai so bai za su mi'ahu hana alaihi tarkul amala tarkul amal bihi idan yi wannan karatun sai sai sai ya sauki gare shi kin yin aiki da shi falam yuzil nafsahu ma wajaba alaihi min al-amal bihi ba zai tirsasa wa kanshi akan sai ya aiki da karatun ba kama alzama has sama'a irin yanda ya tirsasa wa kanshi sai ya ji wa'azin amma baya so ya aiki fa hadhihi ghaflatun azima wannan gafala ce mai girma ka fi damuwa da jin karatun amma baka damu da yin aiki da abin da ka riga ka ji ba in fatahu sama'u shay'in min al-ilmi hazzana mutum yana jin damuwa idan wani darasi ya kubuce mishi hazzanahu zalika wa asafa ala fautihi yayi bakin ciki akan haka kullu zalika bi ghairi tamyizin min ba tare da tantancewa ba wa kana aula bihi an yi hazana ala ilmin qad sami'ahu wanda yafi dacewa yayi bakin ciki ne akan abin da ya ji fa wajabat alaihi bihi al-hujja abinda ka sani wanda baka yi aiki da shi ba shi kamata ka fi damuwa da shi cewa to fa yanzu ana bin ka bashin wannan hujja fiye da abinda baka ji ba falam amal bi zalika kana aula bi wannan shi fi dacewa da kai an yi hazana alaihi wa yata'assaf ya bakin ciki ya ji damuwa ya tafaqqa lirriya malami wanda yake ba na Allah ba yana koyon fiqhu dan a gani wa yuhajju lilmira yana kafa hujja ne dan jayayya munazaratuhu fil ilmi tuksibuhu al ma'tham tattaunawar da yake akan ilimi zunubi yake ta kwasa kanshi domin ganin tattaunawa zai yi riya zai yi alfahari zai yi zagi zai yi batanci muraduhu fi munazaratihi an yu'rafa bil balaga abin da yake son ya tattauna ilimi a gana fasaha shi a ji cewa yana da eloquence ya iya zance muraduhu an yukhatti munazirahu so yake ko da yaya kuskurantar da abokin tattaunawar shi in asaba munadhiruhu alhaqa sa'ahu zalik idan abokin tattaunawar shi ya dace da gaskiya sai bakin ciki ya akaiwa wani ya gano gaskiya fa huwa da'ibun ko da yaushe yasurruhu ma yasurru shaytan irin abin da shaytan yake jin daɗi shi ma yana jin daɗi wa yakrahu ma yuhibbu rahman baya son abin da Allah yake so ya ta'ajjabu mimman la yunsifu fil munazarati wa huwa yajuzu huwa yajuru fil muhajja yana yana yana yana yana yin yana mamakin wanda bayi da adalci a cikin wato munazara alhalin kuma shi yana zalunci a wajen kafa hujja amma da zaran shi an mushi ba zai ji daɗi ba ya hatajju ala khata'ihi idan yayi kuskure sai ya samu kanshi hujja sai ya cewa ba kuskure bane sai ya nemi kanshi uzuri amma bai ba kowa uzuri huwa ya arifu yana sane cewa kuskure yayi amma zai kare kanshi shi kuma shi kuma baya daga ko kafa wala wala yuqirru bihi khawfan an an yuzamma ala khatihi baya yarda ya ce nayi kuskure saboda tsoron kada a zarge shi akan kuskure yurakhisu fil fatwa liman ahabba in yana son ku daidaita da shi sai maka fatawa mai sauki ya nemi rukhas wa yushaddidu ala man la hawalahu fi amma wanda baya tare da shi to sai ya tsananta mishi irin za ga wasu 'yan ƙungiyoyi suna yi idan nasu ya kuskure za a nemi mishi mafita saboda suna son shi idan wanda ba nasu bane irin wannan kuskuren sai a tsananta mai a mai hujumi a nuna sam ƙarya ne ba daidai bane kuskure ne ɓata ce halaka ne ya zumu ba da ra'ayi zaka je yana sukan wani abu fa in hitajja ila al-hukmi wal futiya liman ahabba dallahu alaihi abin da ya soka jiya ya tsine albarka ya yi mugun magana a kai gobe kuma sai ya ganshi yana mu'amala da wannan abu ya ɗauko kuma saboda yana da buƙatar iduwa gare shi wa amila bihi sai ya aiki da shi man ta'allama minhu ilman fahimmatuhu fihi manafi'ud dunya wanda ya koyi ilimi a cikin wannan tsarin zaka ga buƙatarsa ita ce duniya wa inna ma manfa'atuhu lil akhirah faqlun alayhi abinda zai amfane shi fa in ada alaihi khaffa alaihi ta'limu idan ya dawo gare shi sai kaga wato karantar da shi ya mashi sauki wa in kana man la manfa'ata lahu fi dunya eh, manfa'ata lahu fi dunya wato ilimin da yake na duniya zaka ga yana da yana saukin karantar da ilimin da yake na duniya amma ilimin da yake bai da amfani a duniya to yana mishi nauyi yarju thawaba ilmin lam amal bihi yana fatan ya samu ladan ilimin da bai aiki da shi ba wala ya khafu su aqibati musa'alati an takhallufi amal bi baya jin tsoron abin da zai iya faruwa na mummunar wato mummunan sakamakon rashin aiki da ilimi baya jin tsoron wannan abu yana ganin dole za mu tsaya nan gashi ba ƙarshen gaba bane amma haka za mu tsaya insha Allah saboda lokaci ya ƙure ina ma da wani mitin karfe bakwai ɗin nan wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah